haramun ne ga musulmi ya rika ganin yana da wani fifiko a kan wani shi abinda ake so koyaushe ka tabbatar da kanka ka bi ka nuna cewa wani ka kaddamar da wani a kanka amma ka rika ganin ka kowa wannan haramun ne shi ne rubutu mafi alheri ka rika ganin kana da wani fifiko a kan wani ka wannan haramun ne duk abubuwan da yake zarawa idan ba mutum ya samu haɗuwa da su sufaye wannan abu shi kisa mace a raba zukata da irin wannan dan idan babu babu sanin Allah to za ka yi ta kan amma wanda yake alibi yana kallon lamurra ba daga bayan hijabi ba ba sai san cewa halitta gaba ɗaya tana tafiya ne a yadda Allah ya so ta kasance idan kana ganin sai wani gwani ne a ibada ko wani gwani ne a ilimi shi yasa kike ganin ka wanda bai yi karatu ba to in kana da sanin Allah sai ga to ai Allah ne ya zo ya raba ya da wancan haɗe mai da kai haka kuma sun san bai gane Allah ba ya canza abin da kake ganin din nan shine ne ko ka wani Allah ya juya ya mai da wancan wata kai wani jiki shi don kuma da kai lamarin Allah ke to wanda ya san Allah shi kullum abin da yake kallo idan ya gan shi da wata fadla sai dai ya gode wa Allah amma ya san ba ya da hannu sun zama wani haka duk abin da ka zama to ba ka da hannu sun zama wani haka Allah da ya halitta shi ne ya kaddara ka zama haka to tun da kai ba sai ka mai da kanka haka ba Allah ne mai da kai haka namiji ne za ka wani goma shi ma wani da kaga shi a yadda kake ganin shi a nemi ba shi ya da kashi haka ba dan da yawa ma abota falla da wasu fallar aka yasa ce su yi rubuji su ɗauka, da yawa ba za su samu ina yawan faɗa idan ka tsaya kai nazari za ka yi idan wani mutum da za ka ga shi ne kowa kuɗi to za ka yi kowa na gwamnati in ba ta ke ne za ga ya kowa zama shi ba shi ma kuɗi dalili yau wanda kuwa kowa kuɗi a Afirka abin da leburorin shi suke yi na wahala don wannan kudin nashi da taru shi bai rabu ko yana yi to da a ce naci ne da dagewa da amfani da karfin da Allah ya baka da lafiyar da Allah ya baka da lokacin da Allah ya baka a nema da shi ne yake sawa a samu kila wanda ya wa kuɗi a duniya a afirka yanzu da shi ne talaka wannan leburorin da suke ta fama da su wuce shi su ne mawadata tunda sun fi shi amfani da lokaci sun fi shi amfani da ƙarfi da lafiya da Allah ya ba su wajen nema amma da Allah ya ba su a haka shi su Allah ya ba shi a haka to dan ne kuma kalli kowace walla da Allah ya maka ka kalli cewa an sa ne mai yi shi ne ya mai da ne wannan to tsakaninka da Allah sai godiya ba an fahimta ba to mutane ba za su iya zuwa da haka ba dole sai da san Allah amma mutane suke kallon rayuwa kawai in ya ba ta zama kaza kai ne ka dage ka zama wanda bai zama ba lalacewar shi ne yasa bai zama wannan da babu ba Allah to wannan shine illar ruwayatul ne, in ka bi karkashin abun za ka ga mutum yana ji a cewa kawai kowane mutum shi yake mai da kashi yadda ya zama sun mana. Kare nan haka ba a wa Allah godiya a kan fallar da ya ba da mutum. guda ya zama haramun abin da aka yi ruya su mafi an gere haramun walhamdu wallamdu alhamdu da allamdu malamai sun yi can ƙoƙari sun ba su fassarori mabambanta wasu suna cewa hamdu da aibata mutum da ido ya ƙyafuce launu da aibata da hannu wasu suna cewa a hamdu shi ne ka aibata mutum a gaban idan shi lamtu ka aibata shi a bayan idan shi maganganu ne yau wata duka dai aibantawa ne da mabambantan ma'anonin da malamai suka ba shi da cutar da mutum da hashe misali ka aibata shi da harshen ta a gaban idan shi ko a bayan idan shi shi ne al'abu wallahu idan mun duba tafsirin malamai da da suke akan wayar da kulli ko mazan shi ruwa da tsaki tun da aka yi a mabambantan ma'anoni amma shehu radiyallahu anhu a cikin tafsirin jiriya ta tafsir ina da so da yazo fasara wannan bayan ya yi ma'anonin din ya yi kan cewa alhamdu shine ka da mutum a gaban shi allahu ka da mutum a bayan shi shi ma haramun ne wato a kowace fuska za ka aiwata dan uwan musulmi ko yana nan ko baya nan haramun kar ka aiwata shi wal abu da yin rayuwar kara wasannin banza mara ma'ana wanda yana ku ayi da ke cewa a cikin wanda ma salaka ku? a bazan wa anda kuma ilaina la shi ne abu kawai rayuwa ta kara da wasanni ba wani abu na ci gaba wato shi musulmi ya kamata duk lokacin duk abin da zai aikata ya tsaya ya ga menene zai amfana da shi a duniya cikin wannan aikin ne me zai amfani da shi a rayuwar shi cikin wannan aikin da yake idan ka tashi ka duba wani aiki wannan aikin ba zai taimaki duniyar ka ba ba zai taimaki lafiyar ka wata ya zama abu to haramun kar a same ka ka kona lokacinka ka ka kona tunaninka ka kona ƙarfinka ka kona komai na ka cin abin da ba zai janyo maka amfani a duniyar ko a lafiyar ka ba ba zai amfani wani ka a duniyar ko a lahirar shi ba to wannan ai abas ne haramun wasu kunyatu shi ne izgiri ko ba'a babu ba'a da wanda izgiri shi ma haramun ne alƙur'ani ya faɗa mana wannan shi ma ko ya yi wa ladina amanu la ya yasar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an kunna. khairan min kunna wala talbisu ta kaga lafzin din ne zaka dawo wala tanabazu bil alqab bi inna lakum al-wujub wa al-iman wa lam yatub fa ulaika hum zalimun duk wanda bai yana wannan mai Qur'ani shi zalimi shi ne sukuriya izini ba karkai tattawa dan wannan musulmi ba ta iya yiwa wa wannan ba amma ya fika wannan shi izini ya to shi ne wani zina haka zina ita zina kan ba wai ita ba kusanta ta ma qur'ani ana ba ta ita qur'ani ana ta wala ta sai dai ka ga wala ta karabu zina inda innahu kana fashatan inda za ka ji a ce sai dai a ce ba a zina amma ba a takar ka yi sai a ce kar ma ku zaki ta in ka gana ba a yi zina an faɗi sunan zina da a tasirin fi'ili sai dai wajen korewa allazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa azaba yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana Qur'ani ko yaushe na cewa wala shakara abin da yasa tana da shugabanci ne da idan mutum ya je ya kusace wahala ya iya kisa da ita maganin kar a yi shi ne kar a kusa da ita shi yasa ku ayi ku wala ta karbu zina kar ku kusa da zina dan haka zina haram ne wan nazaru ila al-annabiyyah ay wa yahrumu alayhi nazaru ila al-annabiyyah haka zalika yana haramta ga mu'mini Musallati. ya rika sa idan shi yana kallon matar da ba mu haramta shi ba shi ne annabiya. kaga wannan an samo shi cewa wala ta karbu zina an nazar ila al-ajnabiyyati naw'un min anwa'i karbu ila zina Sallan matan da ba harama ba nau'i ne daga nau'o'in kusanci zina ai kamar an fara kusanci shi Qur'ani ya hana kusanci wa talar zulmi kalamiha haka sauraron zancenta da jin dadin zancen shi ma haramu ne dan shi ma ne shi ma a cikin rubbe ila zina وأكل أموال الناس بغير دين نفس haka zalika wa yahrum alayhi aklu amwalin nasi bi ghairi dinin haramun ne ga mumini mukallafi ya ci dukiyar mutane ba tare da mutanen sun ji dadin wannan ba wato kar ka ci dukiyar mutum ba tare da dadin rashi ba duk hanyar da za a yi kaga wannan wata ka'ida ce mai sauki duk mutumin da za ka ci dukiyar shi ba a yana so ba to haramun ne wala ta'kulu amwalakum ba su yi. kar ku dukiyoyinku ta hanyar ayya shine duk hanyar da za ka bi ka halatta wa kanka wata dukiya amma bai ita ba dan yana so ba hanyoyi ne da yawa a ciki cin hanci da rashawa ya shigo a ciki sata ya shigo a ciki damfara ya shigo a ciki ha'inci ya shigo duk wani nau'i ne da za ka bi mai dukiyar ba dan ya zo ba to haramun wal aqlu bi shafa'ati aw bi din haka zalika wa yahrumu alayhi al aqlu bi shafa'a wa yahrumu alayhi al aqlu bi din abu ne da biyu ci da ceto da ci da addini suna da bambanci ci da ceto shine wani mutum ne kace so ka ce shi ka ce ce bambanci zaka yi amma sai ce so ka fake da wannan makon da za ka mai kana fi duke shi kana so za ka taimake shi a cikin wani ne da kana da wani taimakon shi misali kila ko yana da wani shari'a ko yana wurin yan sanda ko na shi wani hali ya yi haka sai ka zo ka same shi wani ai ɗalin kura da za a da wani ai ɗalin mutumin mutum za mu je mu ga yadda za a kwaci haƙƙin ka a wurin shi to masha Allah masha Allah ka tafi sai kai mai waya wani da ya kamata kuwa ka ɗan samu wasu ƴan kati a ɗan sai a kai wa wani a kai wa alƙali misali ya ce hanyoyi suna da yana da misali ne kowa zai san hanyoyi dukkan hanyar da za ka bi sai ce zan taimake ka amma ka yi amfani da wannan taimakon da za ka wa mutum kana an ka duke shi haramun ba suna abin da kai ce ba kuma ke to wannan ta ci da shi za ka taimaki mutum amma sai ka yi amfani da sunan kana da makwashe makana a kan zuke shi shi kuma shi da addini shi ne a fake da addini ana amsa dukiyar mutane shi ne shi da addini suna da bambanci shi ne ceto wancan ke shi da addini a fake da sunan addini ana cutar mutane ana amsa su. shi ma hanyoyi ne mabambanta wanda wannan zamanin kusan ya so ya yawaita sosai shi da addini kowane mutum sai ya zo ya samu wata ya hanke shi sai fage da sunan addini sai ta amsa kuɗa da mutane ai za mu gina masallaci sai a zo a yi hoton takardu a zana ita bin ofisoshin manya da wurare masu kuɗi kana da ba da gudunmuwa ginin masallaci Ta ga kowane musulmi zai ba da kuɗi a cikin hidiman addini amma ba gaskiya ba ne ai za mu yi aikin wa'azi wuri kaza muna neman mota kuma kai ya ba wata motar za a saya ba muna neman mai kudin mai da za a zuwa inda gaske kake yi kudin mai ne na zuwa da hawa in wani bawa Allah addini a nuna wa mutane addini a amshi kudinsu amma ba addini za a yi shi ba wannan ba wata wa ta'khiru a hauƙaƙi awqatiha haka kuma da da sallah har lokacin da ya wuce ba a yi ba shi ma ya haramu alal mukallafi an ya fara ya haramta da mukallafi ya aikata wannan sai ce du'a har yanzu lahu tubatu fasikin ta mujalatatuhu ce na shi gashi ma duk wannan wanda ka wada haramun haramun haramun wa yakum alayhi wa yakum alayhi wa yakum alayhi to akwai wani abu da kuma da na fada ba ya kuma ce ka kai wani misali in ka lura da tunga ku ne mutum ne fasiki ni na san fasiki kowa ba ya san fasiki shin ya halatta in yi abota da shi ko mu rika zama wuri ɗaya da shi tambayar ne kenan jawab sai malam ya bada amsa ce wala yajidu lahu sobatu fasiki bai halatta ga mukallafi mumini ya zama abokin fasiki ba wala mujalasatu haka bai halatta ya rika zama tare da shi ba da gaira faruwar shi sai dai in zarura ne ta halaka ba to amma a nan malamai sun bar bayani idan mutumin da ya zama fasiki zai zama da idan ka abotance shi albarkacin abokan shi da za ka yi tare da za ka yi shi zai sanya ya jera wannan ayyukan na sabon Allah ya dawo kan hanya ta daidai to wannan wajibi ne ke tare shi in ka san tare da shi din za ka amfane shi ta dawo da shi hanyar daidai to wajibi a in wannan laifi ne ma ka guje masa amma idan ka san tare da shi ba za ka amfani shi ba haka ne kai ma sai iya goga maka ba nan wajibi ne ka shi shi ne bambanci shi ko wane ne fasiki da yawa idan kun ce fasiki da hausa muna daukar mazina to amma yana da yalwa a ma'anar shi na larabci fasiki fasiki shi ne kawai an kare shi amma Allah ya tabaraka duk wanda baya wa Allah bai da shi kowane irin nau'i na da yawa Allah ku yi turai wannan abu ba su to duk wanda baya bin Allah idan ka san in kun yi tare da shi ta dalilin tare da shi zai dawo ya bi Allah wannan ta janyo shi a ciki shi ya sanya da yawa za ka iske da an bayi hannai a zawuyoyi ba sa kone duk wanda ya dalili idan har mutum yana ta yana aikin fallashi ya san nan zawiya daga zikiri sai karatu sai ibada kawai ake yi wata rana ya janyo biki ya zo to alama yana shawar abin da ya to ba ka kura sai dai in shi ya kori kai a nan abin da ya sa ne wannan magana dan kar ka ga wani mutum a dajin karatu wani mutum ko a zawiyar wani amma kila yana wasu ayyuka a waje na kusa kusakurai sai ka ce a yaya an ce zama tare da fasiki haramun ne bai halatta ba amma yana ganin malam wani kullum a wurin karatu shi akwai irin suwa irin zuwa da suna zuwa kowa ne zawiyar shi akwai irin suwa ne dan haka ya kamata ya koyi su a bayan fasiki ai ba shi ne ya je ya zama abokin su ba ai ya san jama su bai je jama su ba jama su ta ba Allah su kuma sun san tashi ta san zikin Allah ne da karatu sai su tafi dan haka yanzu abin da ya kamata kyakkyawar mu'amala za a ci gaba da yin irin waɗannan mutanen har Allah ya taimake su dawo amma in an san tare da su ba za su amfani ba ba rabu da su ce kuma zama tare da mutanen banza yana tutarwa akwai wanda hadisi na ya kusanni ko na mutumin da ya zo ya kashe rai da tara sai na ni ya kamata ya zai duba ya je samu wani mutum mai yawan hoton Allah ya ce masa gafa ta na maka kashe rayuka har mutum da tara amma yanzu na ga ya kamata in daina da duba shin yanzu ta tuba Allah zai yi malam ya ɗan yi haka ya tuna rai ɗaya biyu uku hudu biyar goma ishirin tara cikin da tara bayan ƙur'ani yana faɗin ɗaya ma in ka kashe ka ga da wata wani yadda sun mummi na kuta amilan fa jaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adala wa azaban kuma rai ɗaya balle su shi na tana su ce kaya riga su mana Allah ku ya su ba sai ya ce kuma yake shi ne ya ga babu babu amfani in bani ne tunda ba za a yaje ba kawai ba in shiga wani kana sai su ne kan fara sai ya shi ne da su amma da ya ci har yanzu bai su ba sai ya sake zuwa wurin wani malami ku ji yadda hadisi ya zo na farkon wurin adili shi wannan mai yawan ibada ne ba ba malami ba shi kuma wancan na biyu da aka shi malami sai dai sa samu malami kaga ba lallai kila ma na da wani ibada ba ya sami shiga ka ba da rai da ina ce amma yanzu gaskiya ne in na ji abun ya da ni ina son ya tuba yanzu ina tuba Allah zai amshi tuba na ka to wa zai shiga tsakanin bawa da Allah min da na Allah ya tuba ka sai su tuba sai ina son mun ci to kamar garin da ka koma wani gari gari kaza abin da ya sa a nan garin duk mutanen banza su ya haka su suka yi kaza ta daga da shari'a su ke da ruwa kawai wannan mahallin shahidin wannan magana da yake mene ne dalilin da ya sa ke barka saboda garin akwai mutanen banza sai shi in kana son ka kuma ka kuma gari kaza shi ke da mutanen kirki me haka ke nufi duk yadda kake son ka zama na kwarai in ba ka cikin mutanen kwarai sai mutanen banza za a yi cikin dukka cikin abin da suke yi shi ya sa babban alkhairi ka samu kanka a cikin mutanen kirki kai abota da mutanen kirki a idan kun tafi kaumin fasahin yawon mana da arda fasar jama'a in ka zo cikin mutane ka diba mafi alkhairi su zaɓaɓɓun cikin su sai ka yi abota da kar ka yarda ka yi abota da lalatai halakake dan za ka halar da shi dan haka shi ne magana akan hukunci fasiki su'al sai ce ga wata tambaya hali ya tuluku idan makhluki da bi shakkin tsari to yanzu ga da ya halarta mutum ya yi ƙoƙarin neman yarda mutane ko da hakan ba sai kusa ta ubangiji jawabi da wala yaqulu ridal makhluqina bi sabbil khaliq kar mu'mini ya nemi yadda kowa ta hanyar aikata abinda wannan abin zai je masa Allah kenan wato daman an ce mafi wahalar al'ada mafi wahala a cikin mutane shi ne wanda zai nemi bayan da mutane ana sharuɗan nasi na ya tula ba da yi ku ce kowa sai ya yi da kai to wata gaya ce da ba a taɓa iko ta ba wani mutum ya rayu ya ce sai kowa ya zai shi a'a yanzu ba ga Allah ba tabaraka ko ta'ala ko shi shi ne ne mai kowa mai komi ko amma kowa ya zai shi a cikin mutane har yanzu akwai da mutum da Allah kai yanzu haka akwai masu aƙidar Allah da lakari wajen da rashin yahudu yadda lafi kuma zalula wai Allah marwaci ana wajen da ya yahudu haka ce ba wata ayar Qur'ani ke cewa da karkabar lalzina kadu inna Allah faqirun wa nahal aghniya kaji ba wai Allah dan adam ba ya kalli Allah ta wai Allah ne mabukaci ni ne mawadaci Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da kyakkyawar tafiya shi a garin sa an kalle shi an ce masa mutum an ce masa tsari an ce masa tsari annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka idan dai har dan adam har yanzu yana da sauran abin da bai yadda da shi dangane da ubangiji su ba har yanzu akwai mutane da suna da abin da bai yarda da shi ba dangane da manzon Allah kai awa za ka ce kowa sai ya su ba abin da ake yi ka nemi yardan Allah kawai ka kyale yardan kowa kaga kenan wannan ya fi cewa matuƙa ma da ake a ƙoƙarin ta na neman yardan wani sai ga abin da Allah zai fushi da ke kai abin da zai yarda da ubangiji ko da kowa ne fushi ka zauna lafiya amma kar yi abin da zai yarda da wani alhali ubangiji da zai fushi da kai shine wala ya ila al-makhluqina bi tafsir zalik su'al sai yake ga wata tambaya hal bir hal fil qur'an al-karim aw al hadith al-sharif ma yadullu ala to ga ta ba da ce ba a neman yarda Allah halitta cikin abin da yake kusa da ubangiji shin kana da wani dalili a cikin alkur'ani ko hadisi wanda yake nuna gaskiyar abin da ka faɗa jawab sai ne yake kala Allah subhanahu wa ta'ala eh, yana da dalili a cikin alkur'ani ga abin da Allah ce wallahu wa rasuluhu a'afu an yuzuhu ikan mu'minin in dai kai mu'mini to yarda Allah da yarda manzo Allah kawai ya kamata ba wuta wani shi ba وقال صلى الله عليه وسلم أن قال صلى الله عليه وسلم يأتي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ba وجدت من wa dukkan wani cikin abin da yake bayuwa zuwa ga kama wanda ya halitta kowane wannan mutumin sai ya nuna sai ka yi kaza sannan za ya yarda da kai to ka ka bi shi a wannan abu duk abin da yake ba in dai zai dace zuwa ga kama Allah ka bar shi da shi da abin da yake ka koma wurin Allah ka shiga da kiyama su'al sai ce ga wata tambaya yi bi lahu an fara filan biduni an ya'rifa hukm Allah bihi shin ya halatta ga musallabi ya aikata wani aiki ba tare da ya san me Allah ya hukunta ka wannan aikin ba jawab sai ce waye ga amsa wala yajuzu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukm Allah bihi bai halatta maka musallafi da aikata kowane irin aiki ko mun girma aiki ko mun karanta shi har sai ya san me Allah ya hukunta kan wannan aiki su'al sai ce ga wata tambaya man yas'alu wa man yastajibu to shi idan mukallafi ya tashi sai ya tambaya da wa da wa ya kamata ya tambaya idan kuma ya tashi sai ya koyi da wasu da wa da wa ya kamata ya koyi jawab sai ce wa ya yas'alu ulama in ya tashi ya tambayi malamai ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم إن زي كوي كما يي كوي جماعة من سنة المسألة لا تقول تعالى wancan hadisi da muka faɗa na wannan mai tambaya ya fassara mana ma'anar wannan magana ta malamin wancan malamin ko wancan mai laifin da ya tashi sai ya kuskure su masu bautar Allah koyi da ake su shayi ko kuma su shayi kawa amma ba a tambaya dan mutum ya koma daki ya killace kanshi yana cin ibada bai yi karatu ba to kada ka tambaye shi in ka tashi tambaya ka tambayi malami masani ko da tafsiri ne a ko tafsiri ne a tasha in dai malami da shi za ka tambaya da shi ya sani shi kuma wannan mai ibadar kai koyi da shi wajen yadda ya kashe lokacin shi gaba ɗaya kuma ga Allah su kai koyi da irin wannan mutane su irin su koyi da kai su kuma wannan tambayar ta idan a ba karatu misali wanda bai yi karatu ya kasance shi da zai fara maka in ka tashi tambaya waya an kula ba a tambayi malamai amma waya shari'a bil muttabiqina li sunnati na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in zaka yi koyi kuma ma waɗanda suka rike sunnar manzan Allah ta ne da ko da ba su yi ilimi mai zurfi ba mai koyi a sai ce wa yaman umar wala babu kalmutar yi wani sunna sai ce to su wane ne malamai waɗanda suke koyi da sunnar manzan Allah sai ce jawabu da amsa umar ladhi yajiduna la ba'dillah malaman nan masu koyi da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne wanda kullum suke nuni zuwa ga abin Allah tabaraka wa ta'ala wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kullum suke tsoratar da mutane cewa kar su bi shaytan to a sai ce har yarda idan su yi mara zai mu bi su shin ya kamata mumini mukallafi ya zo ya yarda wa kanshi irin abin da mutum sai ya yarda wa su, mu mutum shi ne wani matsiyaci da bai da komai to amma idan na ce matsiyaci wanda bai da komai kar mu ɗauka da ma'anar da bahaushe yake ɗauka ya tuba ya tuba wanda baya da kuɗi tana awa ba su wani ne ba amma Allah suna yin sulama ya kuma ta ya ce a ce da da mana mublis wannan mublis in an ce mublis ki mafi a ci daga ci ko kan waye mafi a cikin daga ci sabon ka ce mu sani ya su ba sai ce to mafi a cikin daga ci mublis shi ne wanda zai zo a nan duniya ya yi aikin alheri ya yi sallah ya yi azumi ya yi sadaka ya yi jihadi ya komai na ibada ne amma ya tuzu wancan ya zaɓi wancan ya bugi wancan ya aiwata wancan ga ibada ga rashin kula da hakkin bayan Allah yace dole na ka kula da hakkin misali ga kilin ladashi na ayyukan ibada an tara masa yana murna an samu abin da ake bukata na lada sai ce kawai sai masu rage su fara zuwa wannan ya su yawon gidi wannan nan a duniya ba da haƙƙi na ba ya zuzage ni ka sa na ba ta zai karama ku ba rama za su yi ba zagin za a wa ma'auni sai a ɗauki lada da za ta daidai da wannan zaɓi sai a ɗau daga ladan wannan mutum sai a biya wani ma sai ya ubangiji ni ma bayar da ne ba da haƙi na ba sai a kwashi ladan a bashi wani ya zuciya ubangiji ya ci dukiya ta ba da haƙi sai a kwashi ladan a bashi manzo Allah ce da haka masu haƙi suna tuwa ana jin da ladan har ladan ta ƙare masu haƙin da ya zaɓi ka su ƙare ba da haka idan suka zo yanzu babu abin da za a biya daga cikin kayan shi da ladan an raba sai a fara rage zunuban masu kakin ana karama sallah ce sai ta shi bayan rana ko daya sai shi zunuban da shi wannan shine hukunci ni wannan hadisi ke nuna mana Shi ne, duk yawan ibada in ba a kula da haƙƙin bayan Allah to akwai ba shi ya sanya wata rana aka a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzo Allah labarin wata mata wannan matan mai kiwon ibada ce jin madina ba samu mai yawan sallar ba da yawan kyautar ta amma kuma makwabtanta ba sa jin daɗin zama da su suna cutar da su sai maza da sallallahu ne wa sallam yake yin mutu ya kuma yi tambaya kan wata mata ita kuma yan ibada suke ba yawa amma kuma tana zaune da kowa lafiya sai maza da yan aljanna to mu'min shi ne wannan sai ce to ya kamata tallafi mumini ya yarda da irin yarda yin abubuwan da mutum ke aikatawa sai ce wala yarda da nafsi ma radiyallahu mukhlisuna kar ya yarda ya rika yin abubuwan da mutum suke yi allazi na ba amaru bi ghayri sa'ila wannan mutum su ne da suka da rayuwar su cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala ba ya faratahu al'adabin nadamar da za su yi Waya kula buga bukai al'ajabin tsawon kukan da za su yi wa mulki yawon tarihi lahira za su yi da dama za su yi muna Allah ta kake sarki an yi wafi kana باتباع سنة نبينا وسيدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم muna fatan Allah ya dakatar da mu ko yaushe mu zama muna bin sunnar annabi ko mai ceton mu kuma shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ga za mu kwana nan ba ku sani mai da a ɗaya biyu haka sai mu amsa za mu yi amsawa suka dauko suka dauko suka dauko guda eh. kuma suka dai fito ne wanke muku na gani cewa a taimaka za a fito da wani ba kuma abin da ya gaskiya abu ne dai jimu ya sa suka kama sai ne kamar taimakon nan da mutum dai da wannan kuma ya ƙi makoma da ne sannan shi kuma mai ƙi zai yi gaskiya suka abin da ya kuma da ya yi yana tambayar cewa mutum ne ya yi wani aiki na alfasha ko ne yake ba gari wani irin nau'in aiki ne ko a ya aka kama shi a hukumanta ta ɗaure sai yan uwan suka bugo neman kwanye yadda za a yi bele shi daga ɗaurin da aka ba menene hukuncin wanda ya ba da gudunmuwar kuɗi don a yi bele wannan kuma menene kuma hukuncin wanda ya ki bayarwa ya ce shi ba zai bayar wata kuma da ya kamata mutum wani laifi a shari'a kowane laifi kuma hukuncin shi idan laifi ne da shari'a ta ba da dama a kama mutum a ɗaure saboda akwai laifukan da shari'a ta cewa a ɗaure don a ƙa'ida duk laifin da kaji an ce ta gari a kori mutum da gari shi ne hukuncin da shari'a ana nufin a ɗaure shi ana nufin a ɗaure shi to idan ya zama irin wannan laifin shari'a ta yadda a ɗaure mutum da shi don a ɗaure kar ma kamar shi ko da Allah ya ce a ɗaure shi ne kamar su ya kudu shi kar ka yi amma idan laifi ne wanda shari'a ba cewa sai a ɗaure shi ba sai a ɗaure shi to kaga wannan shi ma an yi masa abin da ba Allah ne ya yi ba dan haka ka ba da kuɗi a cikin da shi ka ba da gudunmawa a cikin da shi ba laifi ba ba laifi ba Ah. fili na asalin shi fili ne rubari shi rubari idan za a maida shi mafi shi za a maida shi haka ake misali aslaha yuslimu yuslimu idan za ka yi muzari na fili rubari ba yadda ake shi na ba misali zaraba yamriu kaga ya mutum ya mutum fara a ta yi masa fata amma idan ji ne don ma ake wa ya ko ko kuma ce harafin mutara inda harafin mutara guda kuke ne ko a ɗin a alaihi ya ku nunu ta ku misali aslaha uslimu fi ne yuslimu mukhada kenan yuslimu na hadu yuslimu galibi na aslaha aslaha yuslimu aba yuslimu ko azraba yuslimu to wannan sallama yukallimu duka da fi'ilin da ya zama rubari ne ma dai ne shi rubari ne ba salati ba idan za a yi masa mudari in za a yi shi mudari wannan harafin da mudari'a son ma ake ma yusriku harafin biyun ƙarshe kuma sai ya masa kafa an gani shi ne kawai wannan da haka aslaha ba su ma ما يسلم به فضعيه kawai fiɗi ne mu ba ni ne na fiɗi ne ma biyu ba ma bi ɗin shi aslaha mu za shi yau su yi sallallahu alaihi wasallam